يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باحث عقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة أنا تكيئي فرصة من أنا الشاب يرضى وفاقكم شيخنا تكبر تأليه كرود ثلاثين دفعود هجرة موضوع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لدى المقى زوع مدينة wanda ya zo daidai da ranar 27 ga watan 1 shekara ta 2003 نهيب ورأى النبي عيسى عليه السلام أشيد الله فعلا أقول لنا المتابي تلخيص صفة صلاة النبي لما محمد بن ناصر الدين الألباني ألا يجدون في الرحمة جاء متاشي أقام متاشي الدمان يرأى مدى سنة الجلوس للتشفد زما دومي ينتهي ما لا يجي سوى فإذا فرض من الركعة إذا ثم يدم ركعة الثانية تبيو فإذا فرغ من الركعة الثانية إذا سمى يكمل يدم يقال ركعة تبيو أحد للتشهد سيزول دومي انتهيه هذا rada mata التشهد saboda lafazin da ke cikinta bayan ka ce wa ala ibadin lahi salihin za ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to a cikin kalmar ashhadu illah na shaida wata kusan ita ce wato ainihin jigo a cikin tafiyar domin duk abin za ka yi magana ce ta kashe babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad bawan allah ne manzansa ne ma'ana za su gudanar da bautarsa ga allah daidai da kowarwar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to saboda wannan mahimmancin wannan gaba da ke cikin tafiya ya su kira ta yadda a tashakku wani lokaci kuma ana cewa da ita tafiya kamar da muka samu faɗa saboda farkonta an ce a tahiyyatu lillahi an fahimta ko ana ce mata attahiyya ana ce mata attashakku mala yace wa huwa wajib tahiyya da ake yi wajibi ce a cikin wato sallah tahiyyar da za ka yi lokacin wato ainihin raka'a ka ta biyu da ta zama kafin ka tafi ta uku mala yace wajibi ce wa yajlisu muktarifa mai sallah a wannan zama na tahiya zai zauna yana mai shimfiɗe kafarsa ta hagu ya zauna a kan irin sunan zaman da muka ambata ishe kama ta baka baina sirri da sai kamar yadda bayanin yadda ake wannan zaman ya gabata a tsakanin sujadu guda biyu lakin la yajuzu al-iqa'u huna sai dai a nan zaman tahiya da ake yi bai halatta a yi zaman iqa'a zaman kake kafafuwa a zauna a kan duniyoyinsu ba a yin sa wannan zama da za a yi tafiya shi wancan zama da muka faɗa na iba'a zaman kafe kafafuwa a zauna a kan duniyoyi ana yi ne tsakanin sujjada da sujjada shi ne ana ce da ce kada kai irin wannan zaman ana in kai kayi shi a inda ba a yi wa yaba'u kafa yumna ala bakhirihi sannan masallaci zai tsora. tafin hannunsa na dama a kan cinyarsa wa rukumatihi yumla da kuma gwiwarsa ta dama saboda haka lokacin da ka zauna ka giya idan ka tantsashe kafanka to za ka tsinci kanka ga cinyarka ga gwiwa ƙarshen inda cinya ya tsari kafin a shiga gwiwa gwiwa shi za ka ba to shi ne yake cewa tafinka na hannun dama za ka tsora shi wani ɓangare kamar faɗin tafin yana kan jinya faɗin yatsun yana kan gwiwa an fahimta ko to shi ne ke faɗa cewa mutum zai ɗora hannunsa na dama tafinsa na dama a kan jinyarsa da kuma gwiwar ونهاية مرفقه الأيمن ƙarshen kuma gwiwar hannunsa hannunsa dama ƙarshen gwiwar hannunsa ta dama a ala fasirihi ya tsora a kan cinya inda cinyar ta fara tana daga inda gwiwarsa daga wajen gwiwa har zuwa wato an yi kogo ko duk wajen cinya zai fito idan ka tsora ka na dama a kan cinyarka kafin yatsunka kuma a kan gwiwarka shi kuma ita gwiwar hannun ta zama a kan ciwo an fahimta ko yake cewa la yub'iduhu an kada masallaci ya nesanta gwiwar hannunsa na dama daga jikin cinya kada ya nesanta ta da ya nesanta ta da ita sannan ce wa ya busuku kaffaful yusra ki kuma shimfiɗa kafin hannunsa na hagu ana fasirihi a kan cinyarsa wa rukubatihi yusra da kuma gwiwarsa ta hagu kamar da yadda muka faɗa na dama to na hagun ma haka ba ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده bai halatta irin wannan zama mutum ya zauna yana mai dogaro da hannunsa ba ko kusurkan yusra tun ba ma hannun hagu ba ba a zaunawa a tahiyar ka yi dace kamar ba sallah take ba to ko a hannun dama maka dogara ko a hannun hagu bai halatta ce ba ba wanda ya nuna irin a ce a hagu ka dogara an fahimta ko wannan wannan ne salon da ake sanar sai ma da ta Harikun, isba ko Osmo, ko Osma da ana karatu uku isba Osmo. اصبع اصبع فوق اصبع اصبع اصبع ko ta ce usbu'un ko asbu'un ko isbu'un hamza za ka iya sanar guda uku isbu'un usbu'un asbu'un an gane ita alhamza uku usbu walladaru ilaiha da duban ya da kallon ya kana sada shi kuma kana kallon shi ne sai ce wa ya tsabibu asabi a kafin yumna kulla wa ya tsabibu mai sallah zai danki A asabi a ya kafin yumna hannunsa na dama tunda mace idan ka ɗago ba ka tafiya ai zama kuke ko to a zaman ya faɗi yadda ake farko takunka na dama yana kan cinyar dama da gwiwar dama takunka na hagu na kan cinyar hagu da gwiwar hagu sai ce to bayan ka yi wannan faɗi za ka fara kariya sai ce to waya tsabi ba a sari a kafin yumna sai kuma mutum ya ɗanke ɗan yatsunsa na hannunsa na dama sannan zai fara kariya ya ce. kullaha baki ɗaya yadda ɗan ke su duka in na ce duka mu ɗauka haka kamar za ka yi laushi ko ku shigo ko in duka ne sai ce to in ka yi haka wa ya ba'u ibahamahu ala bu'ihi alwusba sai mutum in ya tashi ɗauki wannan hannunsa babban ɗan yatsa ya ɗora shi akan wato mai isbu'ul wusta akan wato dan yatsansa na tsakiya wanne ne na tsakiya wannan na uku ko in ka dauko da ƙasa kenan yana ga maka da yake duka ina nufin uku ɗan yatsun da zaka danki an fahimta tun da yanzu yana gaya mana cewa shi babban ɗan yatsun za a tura shi a kan na tsakiya ko kaga ka tura shi a kan na tsakiya kenan wannan sai ina miƙe tun da in wannan yana dunkule ba zai ba ka ɗora wannan akan na tsakiya an fahimta ko to shi ne yake cewa to sai ka danke waɗannan guda uku daga na ƙaramin ɗan yatsa na kusa da shi na tsakiya sai ka danke babban ɗan yatsa sai ka ɗauke sai ka ɗora akan wannan na tsakiya akwai wannan ita ta harka wani lokacin kana da maka kan salo na ɗaya ke wata harka wani lokacin kuma yuhalliku bihi ma halqa sai mutum ya wato yi zobe ko ya kawanya da su zobe da babban dan yaka da na tsakiya shi ne sai kai haka an ga yadda ko da haka ya zama ka danke kwaya nawa biyu na uku na tsakiya kenan da shi da babban dan yaka sai ka haɗa su su baka wato ainihin kuri ku baka bagai to yace za ka iya wato yuhallikum ma sai kai haka sai ka ci gaba da amfani da wannan ko da kana da zafi kai haka ka ɗora wannan a kai kana zaɓin da wannan da wannan ku ba da wato zagaye sannan sai kuma wannan yana kama su yake wa yushiru bi isbu'ihi sababa sannan sai ko mutum ya nuni da ɗan yatsansa manuniya ana ce mata sababa asalin asabbu zagi sababa dan kan nuna mutum da ke kamar wato kashegi ko kuma hajjatsansa an gane to ai raja wani kana yi shi kuma zai lankwasa duk abu da zai faru ya faru ita ake ce mata sababa wacce ake nuni da ita a matsayin kamar rai ya ɓaci ana gaki. to ana cewa da ita kuma sabaha wacce ake nunawa lokacin tasbihi da ambatar Allah a tahiyar da ake an fahimta ko to da haka ita suna nasu da mai daɗi da mara daɗi da mai kyau da mara kyau an gani kuma duk biyar ana yi da ita ana tafiyin da ita kuma ana nunawa don zaƙi ko kuma faɗa da ita ita sai mutum ya nuni da shi wannan ɗan yatsan na karɓa ba da alƙiblati zuwa ga alƙibla in ka ke kan shi zai kalli alƙibla shi kuma wayar ne bi bi ilaiha sai mutum ya kai idansa zuwa ga wannan ɗan a lokacin da kake tahiya to dan yatsanka da san miƙar manuniya to nan ake so idan ka ya kalla Ba an gaya ma ita idan ka yake kalla kana tsaye wurin jira sannan yanzu ake gaya maka to idan kana tsakar ya kuma wannan dan yatsan da hannuna shi ake so idan ka ya kalla ya gaba da cewa wa yuhaqiquha sai kuma masallaci ya daga wato karkada wannan yaka wa yuhaqqiquha sai karkada ta yad'u biha ila mai addu'a da wannan kadawar da yake min awwal at-tashakkuli tun daga farkon fara tahiya ila akhirih har zuwa karshen tahiya za a ta karkada shi wala yushiru bi ko bi isbu'ihi بإصبع يده اليسرى ولا يشير ba zai yi nuni ba bi isbu'i yadihi al-yusra da yatsan hannunsa da hagu ma'ana da aka ce ka lankwashe waɗannan guda uku na dama ka ɗora babban ɗan yatsa a kan ka miƙar da manoniya farka farkaɗawa kana yin tafiyarka ita ce wannan ya taƙaita ne ga hannun dama ba kai ba cewa na hagu shi ma kai maka haka har ɗabi biyu ka ya tsalle ni kenan hagu da dama sai suna ba, a'a da dama kawai yake kada an fahimta ko ya faɗa ka da saboda akwai wasu suke wannan fahimta kuma suna yin kuskure wa yaf'alu hada kullum fi kulli tashahhud masallaci zai rika aikata haka baki ɗaya abin da aka ambato din nan a dukkan tahiyyarsa tahiyyar farko ce ko kuwa ta ƙarshe shi sallah mai raka a biyu ce ko mai hudu shi. na gana cikin ko farilla wannan shine salon da ake yi a duk tafiyar da za Su ya zama maganar sufar yadda ya kamata ka kasance a lokacin tafiya zama ka da ya yatsanka yadda ya kamata ya kasance to fi sigar su tashar gudu da yadda ake yin tafiya salo-salo na yin tafiya wasu a ba da bayani akan addu'a bayan tafiya ma da yake wata shahudu wajibu ita dai tahiya wajibi ce idan nasiyahu idan masallaci ya manta tahiya sajada sajada ta yi sahu to zai yi sujjada sujjadar gyaran sallah sujjada da ya mantuwa a sallah zai gyara wasu daga cikin malamai suna da fahimtar ita wannan tahiya da muke magana akan ta farko suna cewa sunna ce dan mai wani ya ce to ya kuma ta zama farilla yanzu muku mun karanta tun a cikin littafin mu na malikiya ana cewa sunna eh wannan dama ijtihad ne tsakanin malamai wacce sunna wacce ce waje an fahimta ba nassi daga manzo daga da game da kowanne da mutum wasu suna kallon da aka ce dole su inda ba wata sallah da manzo i bai yi ba wasu na cewa sunna ta saboda ai manzo i bayanin da ba qur'ani ne zo da ita an fahimta duk kowanne da azumi suke gaya maka da mai cewa sunna ce da mai cewa wajibi ce in sabon ta ta baka ba sai ta yi sujjada ta gyaran sallah sallah ta an fahimta ku wa ya tsara'u hu sirra masallaci zai karanta ta hiya ne a ɓoye ba a yi ta a ɓoye ake yin wasiqatuhu sigar yadda ake karanta ta yadda ake yin ta at-tahiyatu lillah shawa gaisuwa sun tabbata ga Allah wasu kyawawan salloli ko kace addu'o'i ana cewa as-sala ana nufin addu'a ana cewa as-sala ana nufin sallah addu'a a harshen larabci gundarin yaran shine addu'a alquran ya tabbatar da wannan ma'ana da Allah yake cewa wa salli alaihi inna salataka sakalullah kai musu addu'a ta ranar muhammad addu'a kwamitsuwa ce ga al'umma duk wanda ya zo iki a wajen allah muna addu'a kana yi hankalin hankalinsa ya kwanta cewar ai manzo wanda ake amsa addu'a sa yayi kuma za a amsa masa to kai musu addu'a addu'a kwamitsuwa ce a gare ka ba nan ba zai baka ce annabi ya wa al'umma su kalla har ba a ce ai wani bawa sallah Allah ko ake sallah an fahimta ko ba ko kuma sallah su zo da ma'anar sallah to da addu'a da ake wa Allah kyawawan addu'o'i da kuma sallah da ake Allah ake wa Allah to duka dai lillah sun tabbata na Allah wa tayyibat haka na kuma barkakan wato ainihin salloli da addu'o'i da gaisuwa sun tabbata ga Allah assalamu ala nabi wato aminci tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi da jin kan Allah wa barakatuhu da albarkatunsa assalamu alaina kuma aminci ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin da sauran bayin Allah nagari ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da gaskiya da tantance sai Allah shi kadai وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما ناتي إلى حقيقة أن محمد إيه ما سنه ما سنه wannan salo ɗaya ne daga cikin salo salon tahiya mai wato wanda ka saba a tahiya tu lillah tu lillah الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله to duk wacce kai ba wacce manzo bai yi ba wacce ka iya ka kiyaye kai ta yi a nan shi ne malam da ya zo wajen assalamu alal nabi cikin tahiyar da muka karanto yanzu sai ce assalamu ala nabi ko bai ce assalamu alaika ayyuhan nabi ba to sai sauka kasa sai ƙarin bayani ita hada huwa mashru wannan shine abin da aka shar'anta mana yi a tahiyya ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan tsoron annabi muhammad jira da amincin allah su tabbata a gare shi wa huwa sabitu shine abin da ya tabbata ku fi tashahhud bil mas'ud san yadda abdullahi dan mas'ud yake yi a sallah wa aisha da tahiyar aisha wa ibn zubair da tahiyar abdullahi ibn zubair wa ibn abbas da tahiyar abdullahi dan abbas radiyallahu anhum alla yadda su gaba daya wa man sha'a tafsila wanda ya so fayyace bayani da ƙarin bayani dalla dalla akan haka فعليه بكتابه لا أمشيه بكما تكين أثر الكتاب لا دلالي وانا صفة صلاة النبي صفة صلاة معنى أثر وانا دا أكره فقول هكا إن كنت السلام على النبي تقاي أي كده abin da aka samo daga waɗannan sahabbai na annabi abdullahi dan mas'ud aisha abdullahi Ibn zubair abdullahi bin abbas cewar sanda manzo irin ce wa assalamu alal nabi amincin Allah ya tabbata da annabi amma sanda yana raye sai suka ce amincin Allah ya tabbata gare ka kai wannan annabi saboda ga shiga yanzu ya rasu baya nan sai suka ce assalamu alal nabi an fahimta ko sai suke yin haka to wasu kuma da suke yin yadda suke yi tun yana raye haka ma bayan mutuwa suke ba su kauya an fahimta ku in kai wannan ya karɓa in kai wannan ya yi kada ɗauki falon da wasu suke ɗauka sai ai jama'a ba su ma iya tafiya ba su rubuce magana ta yi sallar masu cewa assalamu alaikum ayyuhan nabi ka taɓa wannan ƙasa kan kuma wanda ya ja sai ya ce assalamu ala nabi ka ce da shi kai ma sai ya ka bace ba ai san da annabi yana raye haka aiki. ya da ya mutu za a zo a sallar a'a ai sahabban sun san yara ko ba a san su da wacce da abin da annabi ya dora su a kai ba to ba za su yi haka idan sun yi ne da gangan kuma sauran sahabban su zura musu ido su basu kuma suna yi ba an fahimta ko to da haka in wannan kai ka ji kare in wannan kai ka ji kare Allah ya ba shi. sai da ya kare tahiyar kuma yake yadda yake wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nan ma sai kuma yin lamba sai ce wa fi kitabiyal kitabiyal mazkur a cikin kitabina da na ambata shi ne sifat da nabi tushen wannan siyagun ukra akwai wasu sigogin daban na tafiyaban da wannan da na ambato a wannan rayayya sabita kuma dukkanin sun tabbata wa ma da kartu huna asaffuha wannan da na ambato a nan ita ta sauran duka inganci shi ka so na waru na faɗi a amma sauran ma sun tabbata amma in fifikon inganci ake nema wannan fi inganci an fahimta ko to ke muna ji hiya a yadda ta zo ba ta karewa iya bakin kwalijina amma ka ce a karanto ta yasa ce bakin saliki kuma za ba za a tsara ta shafa ta kalmar shahada kuma ita ce tuge jigo a cikin tahiyar da in ka ce kyawawan gaisuwa sun tabbata da Allah kyawawan sallolin sun tabbata da Allah kaza kaza sun tabbata da Allah to magana kuma ka shaida shi kaɗai za a bauta ka ce ka a haɗu da to me kenan aka ta fada wa an bari da ku to yau za a karanta sun a karanta daidai a daidai kalawa iya bakin sani amma tun da ya tsaya iya bakin sani ne tun da iya sani ne ya tabbata to ba za mu ce ba a karɓa ba ta kuma kasuwa na zanzanci tun da ba kai ne mai karɓar an fahimta ko yawa wa yusalli ba'dahu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ko wannan sallah bayan gama tahiyya sai ya salati ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa yaqul sai ya ce Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai tsira ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad kuma kai tsira ga iyalan annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai tsira ga bawanka annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim kuma kai tsira ga iyalan annabi Ibrahim إنك حميد حقيقة كي أبين يبون مجيد من الجرمة girma يكي أجرمة ya kai a اللهم بارك على محمد يا الله كما يا البركة على النبي محمد وعلى آل محمد لإيالان النبي محمد كما باركت على إبراهيم كما يد كي البركة بباوك على النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم لإيالان النبي إبراهيم innaka hamidul hakika kai abin yabo ne majidun kuma mai girma da babu ya kai a girma wannan shine abin da ya tabbata na salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ake cewa salatul ibrahimiyya saboda tabbatan annabi Ibrahim da iyalansa ya ratso a shi mana wa in shi ita listifaf in kuma kaso takaitawa a shi salati ga annabi kulta sai ka ce akwai ruwa da ta zo mai takaitawa sai ka faɗe ta gata Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka yi salati ga annabi Muhammad ma'ana ka yi tsira gare shi wa ala ali Muhammad kuma ka yi tsira ga iyalan annabi Muhammad da aka kawo waɗannan guda sai aka goya da wa barik amma a can sai da aka ce kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid sannan sai aka ce allahumma barik to anan da aka ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sai aka goya da wa barik shine ta kai cewa an gane kuma kai albarka ala muhammad da annabi muhammad wa ala ali muhammad da iyalan annabi muhammad kama sallaita wa barakta sai aka goya su guri guda kamar yadda kai tsira kuma kai albarka ala ibrahim da bawanka annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da iyalan annabi ibrahim innaka hamidun hakika kai abin yabo ne majidun mai girma shi ma ba iya ruwayoyin salati ga annabi kenan ba waɗanda suka tabbata da wannan zubi na salatin ibrahim akwai wasu ruwayoyin daban-daban nan a aka waro guda biyu daga da wasu suke da ɗan tsawo da kuma suke a takaice ثم rufe hada ta التشهد sannan sai mai talla ya zaɓa a ita wannan wato tahiya min addu'a'i na addu'o'i alwalida waɗanda suka zo daga hanzu. a ajabahu idan cewa ruwa ta tafi birge shi fa yad'u Allah bi sai roƙi Allah da wannan addu'a to kenan a a bayanin da mana yake nunarwa ba a hana ka a tahiyar farko ka yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana bayan ka kai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na tahiya kana iya goyawa da yi wa annabi salati a tahiyar farko amma in ka saba bibiyar littafin malikiya za ka so a tahiyar farko kana zuwa abduhu wa rasuluhu ka gama tahiya an fahimta ko za zo a nan ba a cika kama gana salati ga annabi sai dai a tahiyar ƙarshe an fahimta ko to da ku to amma ne yake gaya maka har a ta farkon ana iya kuma in kai kai ka san cewa da wanda bai ga da kai da kai ba za ku zama ɗaya ba an fahimta ko saboda haka fahimta ta malamai ta sha bambam a wajen aiki da irin wannan in ka samu kanka kana liman to in kana tsayawa ya abdu wa rasulu to wanda ya daga in samu karatu cewa ana iya karawa da yi wa annabi salati shi ko ba zai fasa yi masa ba ko da a can yi farko shi to ba wa mace ta ce assalamu alaikum ta zama maka har yanzu shi bai ce assalamu alaikum ba dai yake ce ya karin salati ga annabi tunda ya zo cewa ana maka ana samun irin wannan har a yi karshen wanda ga cikin sauri ya riga ya zama har ya salati in mai raka a biyu in ma mai raka ko ita haka ba ga irin wani to kai da kake jagoranci limami an fito ka bi a hankali yadda hammamunka za su kammala kana sallar ya su sallar da kuwa su daga jin nauyin su sallar ya ba su fara ko kuma haka zama ka sallar yau mala yace an raka a sali raka a ta uku warraji'a da ta hudu an gama ta farko da ta biyu da ta hiyar ko dan za mu shiga ta uku da hudu yake yukabbiru wujuba sannan sai masallaci ya kabbara dole wasunnatu abin da yake sunna ga wanda ya gama tahiyar farko ya ji haƙar shi ya gama ya yi salati ga annabi ya addu'a da zai wasunnatu sunna an yukabbira wa huwa jalib ya kabbara sai yana daga zaune sallar ta isha Ta gama biyun farko Ta gama tahiyar tsakiya tahiyar farko yanzu za ka shiga raka ta uku to ba sai ka tsaya can ba ka ce Allahu yace a a sanna abin da aka samu manzo yana yi ina zaune yake cewa Allahu akbar nan ya kure ya miƙe ta farka akwai shi ga hadith ya zo ingantacciya manzo yana haka wata ruwa kuma na nuna cewar manzo yana yin haka a lokacin da yake yunkura ya tashi hina ya ƙomu san da yake tashi sai zama da tabbar da tashin suna tafiya bai ɗaya an fahimta to kuma yaya yazo a malikiya wani ma bai taɓa jin ana yin tabbara a zaune ba ko ana yin lokacin da ake ɗagawa sai an tsaya can har ma ce ake in ka je jefa. eh sannan sai ka ce Allahu akbar an ko to ya yaka mu kuma daga ina muka samu wannan Sai ka koma cikin masalikul dilala sharhin matanar risala ta malikiya mai sharhin ike cewa malikiya a nan kiyasi suka yi me kiyasin da suka yi ike da farko kamar yadda manzo yake ambatawa ko fadar suke ambatawa sallah raka'a biyu ake sai aka ce to raka'a biyu a battaza matafiyi مدوني أن قاومة بيشي قد زي رقب أعبها لا أثر تيشي أما مدتي إتدى مدين بيبي بيبي الأثر إذا أفقاري أم فهمت؟ كنت تقول يا أكي بيين فرقو إن ذا أفارا كبر حرام أتي أكي كوازن أتي إذا تتفرقون فارا سنبا كنت تقول أتي أكي كنت تقول أنشي da raka'a biyu ake sai aka karo biyu ga mazauna suka zama hudu aka bar biyan farko ba matafiya da suka ce to a tunda biyan farko a tsaye ake kabbara in za a fare su to yanzu da aka karo biyu su ma a yi kabbara su a tsaye an fahimci bayan kai da sana sai baka zafar da ba to ba hujjar amma fa kiyasi to shi ne sai malaman suka ce eh, kiyasi yana aiki idan babu nasi amma inda gundarin bayanin ga yadda manzo ya gudanar da sa kuma ya ce sallu kamar aiki muni usalli suka ce to kuma lafiya a nan Allah ya saka muku da alkhairi na kokarin yin kiyasi amma dai kiyasin nan ba zai samu shiga ba in je keke da keken dalili ba an fahimta ku? to amma kai da kai karatun yanzu ka san haka ba zai laifi ka ci gaba da yin daidai wanda bai riga ya zo da nan ba in zai iya saurara koya masa ya iya in bai iya ba ce sallarsa ba daidai ba da kai ba za ku haura ba zai kuma fahimce ka ko ba haka ba kuma da ma karatun faɗo da shi kana firamare ka shiga duniya daga duniya ka tafi sakandare ana nan kuma ka shiga jami'a to haka karatun ya zaɓa wani abin za ka rika tafiya ana ana ƙara faɗin karatu ana ajiye wani abu ana ɗauko ko kuma wani ana ƙara sai sai shi to in ka ɗan sakandare ne ko ɗan duniya ne ka ɗan firamare to an san maka karatu da duniya duk ka ɗauka to ba za ka shirya ba zai fahimce ka ba za ka fahimce shi to amma in ina da tsarin ƙarar kula da fahimta to ba da shi ya fahimta shi a cikin an dai fahimce ni wa yarfa a ahyana kuma a lokacin yin wannan kabbara da ake a zaune bayan gama tahiya kafin fara raka'a ta uku manzo ya yakan daga hannayensa wani lokaci lokacin yin kabbara sai daga hannun sai Allahu akbar ina daga zauna wannan kuma yin kore ne wani lokaci kuma ba sai ya daga hannun ba kawai kabbara zai yi an bai su bayani ثم يذهب إلى الركعة ba da. ita wannan raka a sallah ginshiki ce kamar yadda wasu suke biye da ita ke ciki shi kai sallar ba ita wani na sa'ar da ke ba an gane ko waka zalika ya tsoro idan a radar fiya ila za ka asar radar haka na kuma mutum zai yi idan wato ainihin shi nufin ya tashi tsaye zuwa garafa rafa ta hudu dan mutum ya nufin ya tashi ya zuwa raka ta hudu ina daga sa zai zai tashi sannan zai kabbara ya tashi ko wannan kabbara ya shige ce a kafa in ka bacce baka ita ba to malama da fahimtar cewar sallar ka bace ba an fahimta to amma ɗaukar cewa raka'ar ke shi ce kamar da wasu suke bai da tsiri shi ce a sallar gaba ɗaya shi ne ya fitowa fili kan gani da kabar ba a cikin ta a cikin rukunai da za a ci in karka wata kabar a cikin kabarorin sallah ce sallar da sai bayan ba kabar harama an fahimta ولكنه قبل أن ينهض sai dai masallaci kafin ya yi hunkura ya miƙe ɗin a lokacin da ya gama tashi farko zai tafi raka ta uku ya sauyi ƙa'idan zai ɗan daidaita a zaune ala rijili yusra ina zaune a kan ƙafa ta kafu mu'tadilan ina mai daidaita hatta yarji a kulla azmin ila mawdi'i har kowane ƙashi ya koma gurinsa yadda in an yi zama ake to shine jalsatul istiraha da ya gaya mana lokacin raka ta farko kafin ta biyu yanzu ma nan sai ke gaya mana ana yi a nan ta uku kafin ta hudu ma da yake gaba da cewa sun ma ya sannan sai masallaci ya tashi mu'tamidan ala yadayhi ina mai dogara da hannayensa kama fa'ala mai qiyamihi ila a thaniya kamar yadda ya aikata a tashin ta zuwa ga raka'a ta kunna yaqra'u fi kulli ke kulli min al-thalithati war rabi'a. sannan kuma sai masallaci ya karanta a kowace ɗaya daga cikin raka ta uku da ta hudu suratul fatiha surar fatiha wujuban dole wa yudifu ilaiha ayatan aw akthara ahyana wani lokaci kuma zai iya raba mata da aya ɗaya ko aya biyu ko fiye da haka wani lokaci ma'ana mana yana gaya mana an samu manzo sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci yakan karawa da karanta sura a raka'a ta uku da ta hudu a sallar azahar ko la'asar ko kuma isha'i ko magarba hatta uku da ta hudu azahar a ta uku da ta hudu la'asar a ta uku kawai magarba a ta uku da ta hudu a isha wani lokaci manzo ikan so ikan ga dama ya ƙara da ayoyi daga cikin sura bayan gama fata ko in ka ce aya uku muka dauki sura illa na tsaye na talkantar duka ta aya nan uku kenan za ka iya ma sura guda an fahimta ku to ya halatta shi ne ta mai ahalari Allah ya ji kansu da rama Abdulrahman al-Akhdari da yake cewa wanda mantuwa ta sa ya ƙara sura a raka'a ta uku da raka'a ta hudu ba sai ya da mantuwa ba me ya dogaran ka to ai ana yi ma ana ta an gane ku da mantuwa ta sa ayyuka ba sai an yi zira sabanin wasu malaman suna tafi fita cewa eh wancan yana sana'i kuma da niyya yi manzo iko kwaya a yi wannan mantuwa yi lalle an yi mantuwa a sallah a yi mata gyaran mantuwar da shi ne yake kawo hada a tsakanin mana an fahimta ko ya ci gaba da cewa القنوت للنازلة ومحل alqunut addu'ar da ake yi ta alqunut linnazila sakamakon sautacciyar wani bala'i an ce nazila wani bala'i saukar al'umma da ana zaman lafiya a sami cikin tashin hankali da hankali na kwanci zama ya tashi wa mahalluhu da gurin da ake irin wannan addu'ar ta tsakunutsu shi ne ma ne ce wani sannu an sunanta wa mai sallah an ya kuluta ya yi addu'a a cikin sallah wa ya ke ulin musulmina yi wa musulmai addu'a kwarai lilalilatin nazarar fihim saboda wani abu da ya afka musu na musiba kamar yadda a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallama da aka maka? masa sahabbai aka fito su a gaba sai da yin addu'a Allah ka zanta mana suwa ne da suwa ne gaba kai ma ta zama mana da shi an fahimta Wani wata musiba ce ta wasu da suka zo suka addabi kayan da suke bin Allah dan sa hana su su kuma murƙushe to haka mu ma za ga daga lokaci zuwa lokaci wanda aka fara wannan ɗirge-ɗirgen bandaga masallatai sun ɗauka Allahumma hadina bi man hadayta san kuma guwa cewa Allah ka mana wannan maganin wannan musiba an fahimta to duk abin da zai gallabi musulmi ya hana shi fakewa to zai iya roƙon Allah ya kawo masa ƙarshen wannan shine nazila wani abu faru da kai da zai hana ta fakewa ga Allah to sai ka nemi Allah ya maka shi ya kawar maka wannan ba zai hana ko a sallah ka fi dara ka ci gaba da in an yi an yi wani adadi a masallaci a kowace sallah da ake a jam'i to in dan limami yanzu an saurara da bayan nan an daina ba kwata kwata a'a manzo da iya wajen wata guda yana yi to kuma shi ne dore da tsawon rayuwa ina kai in abin ya faru aka yi wani adadi na wani wato kwanaki sai kuma je a daji ko kuma a sallolin da dai a ce gaba da kana tafi ma kai kana zaune kai kana kwanci kai Allah yana nan yana ji kuma zai magana an fahimta ko kada mutum zai fito ana zama ta hana kuma kun daina da kuna yi a'a ai ba ta yi sai a dore a ta yi ba ki ba wani kuma zai da cewa ai sallan ma dama duk sallah ana yin alƙur'ani kuma sallah aka ce an yana to kuma yanzu aka daina nan ma kuma wani sabon karatu za a zuwa sai an sai wa mutane bayani wani babban cewa ai da aiki abin yake an fahimta ko wani abu ne yake bijirowa a yi sannan kuma a dakata ma da ce wa mahalluhu wurin da ake irin wannan addu'a a cikin sallah إذا قال بعد الركوع إذا مثلا كيف يركوع يتي ربنا لك الحمد يا ألا غريك تكون بودياتك معناه أنت إذا ما ركوع فأبو فتي سمع الله لمن حمده وأدى فتي ربنا ولك الحمد هو اللهم ربنا ولك الحمد رواية جدا فأنت إذا أنت إذا ما ركوع أروى أن لم يكن تكفيه منه بالجبل to sai ka tsaya sai ka addu'ar kamu sakamakon wani abu ya afka wuri suke neman ɗaukin Allah da yayiya to sai ka ta addu'a sai ka kai sai ka kai walaysa lahu du'a'ur rakib ita addu'ar da ake yi idan wata musiba ta afka musulmi ba ta da wata addu'a tabbatacciya guda ɗaya wa inna ma yad'u fihi bima yatanasab musulmi zai yi addu'a ne ko jagoran al'ummar musulmi zai addu'a ne a matsayin limami da abin da ya dace ma'an nazilati da abin da ya afkuta a lokacin lokacin da aka yi yakin gwab da ake tunanin mako ko za a sami aikin hajji wani ko ba za a samu ba yaka musulmi da suke addu'a Allah ya fara karshen yakin suke ne ko wato zuba ruwan sanyi a wannan yaki da yake faruwa ko to amma yanzu kuma ba da abin yake faruwa misali ka ce ko a najeriya ko a mali ko a somalia ko a kaza na shi na somalia za ki addu'a da abin da yake afkuwa a somalia ko kai na najeriya ka yi da abin da yake afkuwa a najeriya shi kuma na sudan ya yi a san abin da yake afkuwa to ba lalle ba ne irin abin da ya afkuwa a sudan shi ne irin sa ɗaya daidai wa daidai da na najeriya an fahimta in aka ce a irin abin da ya faru a jiran kuke ta fa addu'a kai ma a nan Najeriya abin da ya faru ko ba shi ne ba irin su dan bane sai dai kai da su irin su da zai zama addu'a da kuke daban abin da kuke kuma an fahimta shi ta ce ku ita ba a samu wata addu'a tabbatacciya guda ɗaya da aka ce ita kawai ake a kullutun najina a abin da ya faru da kuɗin shine za ku gaya wa Allah buƙatar ku sai ta ku ɗauki iyayen ويرفع يديه في هذا الدعاء kuma masallaci zai daga hannayen su tafukansa a wannan addu'a dan Allah an samu domin ya tabbata hadisi cewa Allah na jin nauyin bawan da zai daga hannunsa ya roƙe shi kuma ya sauke bai amsa ba sun dai nuna buƙatar cewar ba ni da ma hannaye na ina neman a fa a zuho sai ku kaza ku sauke hannun ba sai ya amsa ba ina daga cikin abin da yake sa Allah an ta addu'a ba shi ne sai yake gawar cewa a wannan addu'ar ana daga hannun wa yajharu bihi idza kana imama idan mai sallah limani ne shi ke jagoranta al'ummar musulmi to wannan addu'ar ta qunut zai ci da murya wa yu'minu alaihi man khalfahu waɗanda kuma suke sa, su kuma su rika cewa an an an fahimta ku shi na faɗar Allah ta mana kaza su suna an Allah ka yaye mana kaza su suna an fa idza faraga idan ya gama kabbara sai i kabbara wa sanda zai ita fata jira inda dama ya yi ruku da ya dago daga rukun da yake wannan an fahimta ko to za ka ina gama wannan addu'a kawai su jira za to wannan shine qunutun nazila dan uwansa shine zamu yi yanzu sai zaman mu ƙara shi sai mu tsaya yace qunutul witr addu'ar da ake yi a sallar wutiri sallar dare ana ce mata wutiri saboda idan ka gama adadin za a samu kwaya ɗaya da ta hau kai ba su da mahaɗi ko in rafa uku uku ta uku za ka ba su da mahaɗi in biyar kai ta biyar ɗin ba su da mahaɗi in bakwai kai ta bakwai ba su da mahaɗi in tara kai ta tara ba su da in sha ɗaya kai ta sha ɗaya ba su da mahaɗi to sai ake ce mata wutir larabcin aka ce wutir duk kirgen da in an yi za a samu ɗaya bai da abokin haɗi a masu boko sati akwai hard number da yawa otko da ibin waje ce ce ibin din wutarin ko yawa mara ma dai take wutar otko ko ko an gane ko ko da haka wutiri ce haka ba zama ya alewa yara a firamun da masu mahaɗi da marasa mahaɗi kirgin to saboda haka wannan marasa mahadi din hujiri ne ake cewa mara to haka mara ba lalle sai kwaya ɗaya jan ba a uku ma mara ce biyar mara ce bakwai mara ce tara mara ce sha ɗaya sha uku mara ce an fahimtar ko to ne yake magana to amma mun fi saba da a ce shafa'i wuce saboda ana yin biyu a sallama a biyu a sallama a biyu a sallama sannan a ɗaya ita sai muke cewa to shafa'i ta wuce ne biyu biyu biyu da ɗaya gwari-gwari ke wa mahalluhu da gurin inda ake ita wannan addu'a wa sigatuhu da siga da ta zo daga bakin manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita da yake nasi ya zo a sa a wannan matan ba iya kanta ce iri kaza ba yana cewa wa ammal qunutu fil wutri amma addu'ar da ake yi a cikin sallar dare samara kayi sura'u a hayana an shar'anta in ka gama sallar dare kayi wannan addu'a ta alqunut qunutul wutri kenan wani lokaci kuma za ka iya sallar ta ba ka da kayan nan addu'ar ba kuma wutrin ka yayi sallar dare ka ta yi an fahimta ko kana da damar kai wani addu'ar kana damar kuma kai ba addu'a yasa yake wani a hayana a sheke nan na wanda muke da azumi da wata wanda yaman zai yi gama ko a ga sun ce an yi ruku da mu ba su ba har Allah da wani ba ko kuma su ana iya ana iya ji an fahimta ko kaga a ba ka da karatu ma ba ku sa'a za ka tunara la'ila da ba za ka ba sai kai karatu wannan sanin kulla kulla sai ka san ko ko bai ran da wannan ba ba sai yin shi ba dama ana eh ana eh an fahimta ko wa bakalluhu gurin yinsa shi irin wannan qabla ruku'i kai kafin ai ruku'i shi kai kafin ai ruku'i ake inda ya samu man da wanda wajen da aka ɗago daga ka kafin aka tafi gida aka yi wannan kuma to tun kafin ka tafi ruku bayan gama karatun tura za ka yi khilafan li qunutin nazila sabanin al'addu'ar da ake idan wata musiba ta afkawa ita wannan tun kafin ta tafi sujada bayan ta yi ruku wannan kuma tun kafin ka yi ruku'u bayan ta gama sura harafin wa yad'u fihi bima ya'ti me kanna zai addu'a a tawaki a qunutun wutri addu'a mai zuwa اللهم اهدني فيمن هديت in kai kaɗai kake kanka in limamin ya kai ka yadda za ka haɗa har da mamu allahumma hadina fi man hadaita ko kamar da ka jimla yi allahumma hadini fi man hadai ya allah ka shirye ni cikin bayan da kake shirya cikin bayan da kake shirya allah ka sa da ni a addu'a gaba farko kenan wa afini ka kare ni ka bani lafiya shi man a kai da cikin bayan da ka kare daga cututtuka ko kuma illoli ka kare su lafiya to ka kare ni a wa ni shi man kai ka bar lafiya cikin bayan da ka bawa lafiya ka tsare cikin bayan da ka tsare wa ni shi man wallai kuma ka jibinci lamari na cikin bayan da kake jibincin lamarin wa barik li fi man ataita ka sanya min albarka cikin abin da ka bani kuɗi ne lafiya ce a rayuwar ce ko ba dai mai kama ka samu albarka wasu ne sharra ma ka baita ka tsare ni daga shakkan abin da ka riga ka hukum ka zartar abin duk da ka zartar wanda yake mara daɗi Allah ne ka tsare ni da kada ya same ka in na ka taɓa hakika kai ne kake zartar da al'amar ka hukunta shi wala yuqda alayka kai ba ita a zartar ma da wani abu ba wanda yake zartar da ubangiji wani abu amma shi ya isa da ya zartar da kowa abin da wa innahu la yadillu man walai kuma hakika wanda duk ka kasance al'amarinsa bai kaskanta an gane bai kaskanta wanda kake daga sama to duk in duk duniya za su haɗu ba su isa su yi ƙasa da shi wala ya izu man alaika kuma wanda ka yi gaba da shi ya ubangiji ba shi ba ɗauka wala ya izu ba zai aka ɗaukaka ba waye man alaika wanda kake gaba da shi wanda duk ubangiji ke ba ya rikici in duk duniya suna rikici ba inda zai ko nan da can albarkatun ka sun yawaita ya ubangiji wata alaita kuma ka ɗauki sama da kowa wala nan janinka babu wata makafa ko matsira daga kai illa ilaika sai dai in wani aka guje aka taho gurin amma dai a gudu maka a tafi gurin wani ba matsira amma a gudu da wajen wani a yi gurin ka an ku bata an tsira wannan ta haɗe sun to shi ne mana yake cewa wannan shi ne abin da aka samu ana yi a shi wato an yi addu'a yake yake wa hada du'a wannan addu'a min ta'lim rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kana daga cikin koyarwar manzon mu annabi Muhammad ira da muke Allah ya a gare shi ala yuzadu alai ba a karawa malai ki a ta ko inna man da ya yake inda salata alaihi sai dai in ka so ka da yi masa salati shi annabi muhammad din sallallahu alaihi wasallam cikin shi akan abin da ya zo masa dan ya ce sana ma'rufan duk wanda ya muku abin ki masa ki ka ka san ni cikin salati an fahimta ko yake sai dai salati da shi annabi in ka gama sai kuma ka salli ala muhammad salati da muka yi a salatin annabi da ya ita shi wannan salatin da annabi bayan gama wato addu'ar qunuti ya halatta ne ta buɗe ha saboda tabbatar ta an sahabat daga sahabbai radiyallahu anhu Allah ya kudu ثم يرفع idan mai sallar wuturi ya gama wannan addu'a da salati ga annabi sai ya ruku'u wa yasjudu sajda sayyi to kuma wato yake gaban ta kwaya biyu da wace wato ani fiye da karatunsa da shi da ƙulƙunsa da shi kama ta kaddama kamar yadda ya gaba sai zama ya gammala wato ainihin sallar ta ya gama wuce da kuma ya karshe sai kuma ya salla in ya ta biya to malam ya ce ba a karawa a kan laman jaminta illa ilai sai dai kawai a ƙara da salati ga annabi ciki saboda shi ma ya tabbata ne daga wajen sahabbai suna yi da wasu malaman kuma suka ce ba wannan kaɗai aka samo su sahabban su ɗaya a nan ba an samo daga cikin sahabbai sun zuwa da wasu addu'o'in ban da salatu ga annabi sai ta wasu malaman suke ganin ana iya ƙarawa da wani haka an gane ko shi ne za ka ji ana kai din za ga yanzu din ba iya nan da ake tsayawa malamai duka ake da kuma da dama a saudiya ne a a wani saudiya ne za ka ga ba ƙarawa kamar irin su اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تفوض به بيننا وبين معصيتك Allah ba mu kaso na jin tsoronka wanda zai zama mana samaki da kariya tsakaninmu da tsakanin ba. an gane ku اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك dangane da biyayyarsa kuma ka ba mu kasan da wato zai kai mu ga isa zuwa ga cikin aljanna mun bi ka zan har ya kai da fada da mu da samun aljanna to shi ma zuwa inda aka samu sahabbai suna yin wasu malamai suka ce in an tsara da wannan shi ma galibi sai idan azumi ya raba ta lokacin azumi da aiki in ya raba da a iya karawa a kan wannan gaba da muka tsaya da irin abin da aka samu daga cikin sabon sun goya an fahimta ko tun daga anan za mu tsaya abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka fitar da kuskure ko kuskuren harshe Allah ya yi sake zuwa ina cikin kaɗa hannun wani suna tafiya sai kuma su ɗaga hannun ya kalli sama da sai su dawo kowane juna yana da asali kuma ce mana za ga suna yi idan sun je a ashhadu an la ilaha illa allah suke wani ɗaga amma daga da suke ba su da hujja daga allah ko daga nan ko wani aiki na magana abin da aka samu yanzu kamar a hudu ba idan zai ambaci ya so da babu an bauta da gaskiyar kusanta ce Allah ce ya haka dan tabbatar da shi kaɗai ba su da abokin haɗe da ɗan abin da iya hudu ba ku dawo da shi ku da cikin sallah ba da bayani daga manzo ba kuma ya ce shi a sallah kamar irin yadda ya zo ne to wannan kuma zama kayan shi an fahimta ko wannan ba daidai ba ko ka tsaya iya yadda yake ka karkaɗa ko kuma ka bar shi a tsaye kan kan haka gara shi ne ka gaba ba ce baka tsara ta ba baka ce assalamu alaikum kuma ga wani hadisi na cewa inna ma irin ilal imam bi utamma an an sanya liran ne dan aiko da ko kai na na koyi da ya sallama ba ka sallama ba da wasu malamai suka ce a akwai dalili idan limamin yana da gaggawa da sauri bai bai wa mamun da damar da za su iya sallamawa ba to kuskuren su shi ne ya jawo jinkirin yin sallama daga gama sallama a nan ba za a ce su karyar da wannan abin da shi ne su sallata su ba saboda ƙoƙarin da muke nan kuma ka rasa su sallama ba a ce zai ɗauke musu su karɓar ba ha shi da an zo ɗauke ɗan kasanni da da yake su ƙara ba in an samu wannan ƙara sawar kamar suka sallame da su ne shi kuma ya kamata a matsayin nan mai tafiya da jama'a da rika la'akari na bayan zama yana wato jirkitawa da har kowa zai kammala yadda da ya yi sallama kai da masu nan da kammala an fahimta ko to amma in kuma a'a wai ne ya sabar wa kansa shi duk addu'a da yake da ita da maganar ɗaurin aurensa da maganar ɗahin da yake yi da waye da duk ta fitar ya faɗa liman zai sallama idan idan takwas da biyar takwas takwas zai sallama ba kuma haka yake a za al'adar ma haka za a inda bari ta zama haka za a a tseren kuma ta ya iya samun tasgaro a sallar saboda yana cikin gaskiya ba tare da limamu a sallolin amma dan wasu lokuta a samu ya ɗan faru kaɗan sakamakon limamin ya yi kai kuma kaɗan ƙara da sannan sai kuma wato nan da za a ce ba da sallar

to shi ke ya ƙara da ake musamman ɗai ya irin wannan wannan ya saba kur wannan zai sanin ba wani saboda shi da yake ana karɓar addu'ar bawa a cikin kubura da yake sai a ta ƙarshe ba idan a ta ka ta ɗari ku ƙirƙira hasbi da farko da ta karanta farko ya a addu'a in an tafi karanta ta biyu je wata in an tafi ta uku wata in an fi ma ba su ƙara da amma muna ce ba an ba ce a sun yi aiki a su zuba farla za a karɓa ba ko ha a suna fula ana karɓa to in kai haka ba za ka samu wato saɓa a lura ba kuma ka dace da a karɓa maka a cewa ka a cikin su zuba bayan gana tasbihin ka da wannan shi ne wata zama ɗin wannan kun shi ne da a wasu ke ba daidai ba imamin ka ɗauko ya daɗe da kuma shi ne zai jaza maka lokaci shi ya gana sun ya yi sallama ko kuma ku gana ba ka ga sabawa da kawai ta fito ta wata ta sabawa da wannan ba zai zai ba ba idan da kwaliti ya hana wani ana yi ne a cikin kasashen da kalila ta yake wannan alƙulit da ake idan wani abu ya afka wa al'ummar musulmi don allah ya yi musu ko ya kawar musu da shi ma a nasala ake kamar yadda ake wancan na wuturi a shi sa da mama ne yake maka na wuturi saboda shi wuturi ai rafuna ce ba farilla ba to wannan shi ne wanda ake yi a rafuna wanda muka fi din nan da aji amma na farilla shi ne wanda ake yi idan wata ina ta a cikin da al'umma musulmi ana yi a azahar, ana yi a al'azhar ana yi a magarba ana yi a isha'i ana yi a kuma shi a duk sallolin biyar ake yi an fahimta su ko kuma kai a wasu ba, maka a wasu ba sai ka ɓata abu ya afka ni kuma sun yi a ce annabi Allah ya yi amma ban gudu ina a kallon dukiyar sun duk hanya za a yana a yana aka ina a magarba a isha'i a asuba da shi ne nuna wazi ko mun jiki sai aka zo daga rukun ake na lafiya kuma da yake na wuce duk da an gaba karatu kafin a tafi rukun ake na wanda Kunin eh, da ake na bayan sallar asuba wanda malikiya akwai shi a cikin da malikiya na fito za a cikin farin kuma za a galibi masallatan mu akwai inda za ga ana irin an gama karatun fatiha da tura maraka a karshe ta asuba ko kan yi mani kuma ya yi ina alƙulus da bayan tana asuba kuma ya ita asuba kawai sauran kalloli da za su ga da wannan hadisun da suka nuna magana ta suna da rauni ba ko kuma maganar sai ya kawo ta wannan ba amma hadisun da yake cewa sahabi ke cewa shi ya yi sallah bayan mai bai je ne ba ya yi bayan abubakar ke ce bai je ne ba ya yi bayan umar faru bai je ne ba ya ba al'adunan da bai je ne ba a kan ne zai je abin da allah bai ba ya allah bai ce abin manzon ka da sauran waɗannan da bayi su cikin mai zai tafi ba an fahimta wasu kuma sun ɗauke su suna yi suna da fahimta cikin hadisan sun tafi an fahimta ku. kamar da yadda nake gyara shi a karatu tana ƙara faɗi a cikin ta ta ka fahimta al'amuran wanda bai iya wannan ba ko bai san wannan ganin ba wancan shi aka tsoro shi ya iya shi ke yi in ya sallah sallah ta yi kai da baka yi kada ya ce ha ai masallacin yi ɗan ɗan yin kulit ki samu abin da zai gano magana da su? a'a ba abin ba na tsoro da kai da kai alƙurus da shi da bai yi ba duk ne suke fata ne da ke ko ki aka abba a hannun ku take ne tabbatar ka da kai don baka wannan alƙarin ba an karɓa ko ba a karɓa ba sai da sai alƙarin sai Karanta ka kai bai ba ne tabbacin ka da zan kasa da ɗin aka isa maka ba su an fahimta ku har kullum yi kokari da kai fata a kokarin ka da kake na karanta addini na ka fahimci ka kai za ka daidai in ka je inda karatun ka yaje kai aiki da shi da kale shi ba sai karatun ka ya ƙara duka a gaba ka ga ashe abu kaza ba shi ne ya zama daidai ba abu kaza ya fi sai ka fi ka kuma ta wanda ya shi ne ma'anar yin karatu da ka taɓa ya zama ba. an fahimta ku sau da haka hadisi da suka da magana al'uru na bayan sallar a da ake a tsaye wannan suna da rauni matuƙa ƙwarai da gaske da malamai ba ma ba ta magana amma wanda suka ta sa su sun tabbata suna aiki da su to a ga a hankali har a kai Allah ya sa na'am ita ce a bayan da muke sun farko a wannan karatu ma tana da kamar ta da kuma ana magana ce a a sun yi ƙarshe ta bi ta farko tsauri to yanzu ma dan mu je ta karshen nan a ta karshen kuma ana zai ga mana yadda za a tafi karshe dan anan ya ga mana za ka iya kai iya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai kuma ka tsara da salati da annabi sallallahu alaihi wasallam yake to ai ka so kana iya zaɓar addu'a da ka da ka kai to anan kana iya kuma ka bar iya ka gama salati da annabi sai ka tashi ka ci gaba da raka a kasa uku amma a kan ƙarshe ya kawo addu'o'i da dama kuma za ka iya sauraron wata ka in ka ga ɗaga ka sallar ka ba in za ka ɓata minti goma ko sha biyar a iya wannan addu'a da suke na ƙarshen wasu goma sun Ba babu ne irin su zama ɗan daga abubuwa kuɗi na Allah ya ba ka aljanna ya ƙure ka daga wuta ka karkato da kuma ganin bakin da ka ji ka da abiya ba Allah ya kama kai kana ji a cikin ruwan ka da cewa duk dai ka ta ayar da kake ana cike ana daga wani kan da ana sa ba ka ƙara daga eh? Allah ya kama kai da shi da muke kuma abin da ya faru da ku shi ne zai ba ku damar ku san a ce a shekaru yanzu misali a shekarun baya an samu kai a tafi ne ko ta kake addu'a wannan kula ta tafi a wannan gari ta dukan al'umma da wato tashin hankali da fargaba ta yaye mana wannan tafi ne addu'a ka dawo daidai saboda ka tsira ake kace Allah ya yi tsira yanzu ko da ba ka tsira ba ce harbi ne suwaye suke yi suwaye suke kai Allah ya yi to wannan harba harba da ake da kasa kasa da ake da raunar da mutane da ake da tsangoma da sa fargaba da ake Allah ya yi ba da nan ba ka shigo da tsina ba kasa kasa a addu'a saboda ma lokacin da tsina ba an ta yanka ku a a dai wannan ta wuce ba ta ta muke ana ta an tayi ba wata kuma yadda su za su kasu ba in wani abin mai kama da yamma kamar da shi a lokacin manzo sa haɗar da aka taɓa mata aka hana su ke wasu da Allah aka kakkashe wasu sai ya addu'a a kan yamma an fahimta da ita shi ne yake gaya wani cewa ba wani lafazi guda ɗaya ne su tana da alaka ne da me ya faru da musulmi da suke so a yawo shi ne ya ba su damar da Allah a kan wani سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت